يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا رباب في دوات رمضان هجرة تدبود لرهود وثلاثين دتارة يداتي لعشرين دوات بيار شكرا تدبود لكم شاتقص za mu shiga sabuwar sura a yau ita ce suratul alhijiri, insha Allah ita ce sura ta goma sha biyar kuma tana da ayoyi ɗari ba ɗaya wannan karatu namu na yau yana ɗauke da bayanin nadamar kafirai a bayan mutuwa shi musulmi bayi nadama amma kafiri babu makawa yana nadama a bayan mutuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala يأتي بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تماما سورة فرد الحروف المقطعة da Allah tabaraka ta'ala kadai ya san ma'ana su Allah madaukaki yace tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin waɗannan ayoyi ne na littafi kuma abin karatu ne bayani wato shi alqur'ani yana matsayin littafi sannan alqur'ani abin karatu ne na ibada saboda haka shi alqur'ani ba littafi ne kawai ba littafi ne na musamman littafi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo wanda ke dauke da dokoki saboda haka sa Allah muka fike yace mu bi ربما يود الذين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا سو da yawa wato kafirai za su yi fata za su so a ce laukano musulmi na sun kasance musulmai a rayuwarsu wato allah wata ala ya tabbatar a farkon wannan sura da cewar kafirai lallai ne za su yi fatar za su so a ce ina masu musulmai ne laukano musulmi na dade sun kasance masu miƙa wuya da hukuncin allah wata ala larabawa a bisa ga al'adarsu idan suna so su tabbatar da abu wanda ke yaƙini ba makawa a kai sai a yi amfani da kalmar shakka don idan aka sa rubba ma yana iya kawar da yaƙini a gurin wanda a tsari na larabci haka larabawa suke sukan kawo kalma wanda take ɗaukan ma'anar zato ko shakka alhali kuma ana nufin yaƙini zakaru lafzan ya'ani mawdi'an lishakki sukan kawo kalma wanda ke ainihin gurbi na <clears throat> na shakka <clears throat> kamar yadda Allah madaukake amfani da wannan kalma anan wato Allah yana tabbatarwa ne ba wai shakka ake ba rubbama wadda allazina kafar babu makawa waɗanda suka kafirce za su so laukanu musulmi na ina ma sun kasance su musulmai ne a rayuwarsu ta duniya wato wannan sura Allah ya saukar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana garin makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci tsanani a rayuwarsa ta wajen wa'azi saboda haka Allah ya saukar da wannan sura saboda kwantar da hankalin manzon Allah sura ce da aka saukar saboda a rage damuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda fikincinun da ya fuskanta don haka in ka dubi suran daga farkon ta zuwa ƙarshe zaka kamar ana rarrashin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da farko Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam innal kuffara idza arafu haqiqatal amri ya kai muhammad lokacin da kafirai suke gane hakikanin al'amari to a wannan lokaci tamannau annahum kanu fi dari duniya muslimin lokacin da kafiri ya gane hakikanin gaskiya to babu shakka sai ya so a ce ina ma shi musulmi ne a lokacin da yake duniya kuma kamar yadda alkur'ani ya nuna mana nadama karo uku ne kafirai suke Allah ka tare duk mutumin da ya mutu kafiri yana nadama shine abin da farkon surar da take tabbatar mana duk wanda ya mutu kafiri sai ya so a ce ya rike addinin musulunci kafin ya bar duniya wannan nadamar tana zuwa kashi uku na farko a lokacin karbar rai a lokacin da Allah subhanahu wa ya aiko a karbi ran kafiri amanna annahu kana musliman kuma kafiri zai yi fatan a ce ina ma yayi rayuwarsa akan musulunci kafin wannan lokaci na mutuwa wanda Allah madaukaki ya faɗa a suratul an'am aya ta 31 kad khasiran ladina kazzabu bi liqa'i Allah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasaratana ala ma farratna fiha Allah tabaraka wa ta'ala yace kad khasiran ladina kazzabu bi liqa'i Allah kafirai sun yi hasara da su da suke karyata haduwarsu da Allah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan har lokacin mutuwa idan ya zo musu kwatsam to kafirai suna nadama faru sai su rika cewa ya hasratana alama na fiha ya kai nadamar mu ya kai da na sani irin wannan sakaci da muka yi marayuwar mu <clears throat> don haka lallai ne duk wani kafiri idan ya zo mutuwa sai ya yi nadama musuluncin nan da ya raina musuluncin nan da yake ganin ba gaskiya ba ne sai ya so a ce ya mutu akan wannan musulunci a daidai lokacin fitararsa wannan ya zo cikin ayar alkur'ani kuma ya samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karo na farko kenan lokaci na biyu da kafirai suke son ina ma a ce sun mutu suna musulmai shine lokacin da suke ganin wuta a filin hisabi domin idan an taru a filin hisabi za a zo da wutar jahannama Allah ka tsare idan an kawo wutar jahannama mutane suna ganin ta iza ayana nara wa waqafa alaiha tamanna annahu kana muslima idan kafiri ya ga wuta a gabansa sai yayi fatan a ce ina ma ya mutu yana musulmi wannan ya zo a suratul al'ami har yanzu ayata 27 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam walau tara is wuqifu ala nari ina ma kana gani ya kai manzon Allah ina ma kana gani ya kai Muhammad lokacin da ake tsayar da kafirai a gaban wuta qalu sai su rika cewa ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ina ma an maida mu duniya mu sake rayuwar da ba za mu kare ta wa'azi ba ina ma an maida mu duniya mu yi imani da ayoyin Allah mu kasance muna cikin musulmai kaga karo na biyu kenan suna ganin wuta a gabansu za su yi wannan fatar za su yi nadamar rayuwarsu da su kai hasara ta a duniya karo na uku fa yaushe ne kafire suke sha'awar ina masu musulmai ne wannan lokaci shine bayan an sa su a wuta an riga an sa kafirai a wuta an sa musulmai masu laifi a wuta ana nan bayan wani lokaci da Allah ya hukunta za a yi ceto innahum idza ayanu ikhrajal muwahhidin minan nar sai kafirai suna cikin wuta sai su ga ana zuwa ana fitar da musulmai ana fitar a zo a kama wannan abin da shi a zo a kama wannan abin da shi to kaka ko ai dole za su yi fatan ina ma a ce su ma musulmai ne abin da su innahum idza ayanu ikhrajal muwahhidin min an-nar tamannaw annahum kanu muslimin wannan ya zo a suratul furqan aya ta 27 inda Allah madaukaki yake cewa wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ranar da azzalimi yake cizon yatsa kaga kafiri zai rika cizon yatsa yana cewa kai ina ma ya riki tafarki irin na manzon Allah ina ma ya rike tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma a fitar da shi daga wutar wanda akwai hadisan abu sayyidin kudiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan ceto abu sayyidin kudiri ya ba da labari ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa musulmai masu laifi waɗanda aka sanya su a wuta a ranar kiyama daga baya za a cire su wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu isbati shafa'ati wa ikhrajul muwahhidin minan nar yana sunan tirmidhi kitabu sifatul qiyama yana sunan abi dawud kitabu sunna babun fi shafa'a yana sunan ibn majah wato hadisi yana yana littafin hadisi da yawa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 1551 abu sa'id al-khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari mai tsawo game da tsayuwar hisabi har zai kai ga wasu an tura su wuta saboda yawan laifin su kuma musulmai ne to daga baya Allah zai ba da umarni a yi ceto gare su saboda haka musulmai za a cece su daga cikin wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce amma ahlun narin lazina hum ahluha amma yan wuta waɗanda dama can mazaunanta ne kafirai fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna su kan ba sa mutuwa a wutar kuma ba sa rayuwa wato shi kafiri babu mai cetonsa saboda haka asalin kafiri dama ahlun nari dan wuta ne wato Allah ya halitta shi ne saboda ya dawwama a cikin wuta saboda haka shi ba maganar fita manzo Allah ya bayyana filla filla wato daki daki bayani game da yanda ceto zai kasance a ranar kiyama wanda babu makawa a kai ya tabbatar da cewa kafirai ba sa samun ceto a ranar kiyama wanda kuma Allah madaukaki ya faɗa a suratul fatir ya zo a aya ta 36 har zuwa 37 wallazina kafaru lahum ma'a jahannama la yuqda تصلهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا لهم نار جهنم a suratu fatir Allah ya tabbatar da cewa su kafirai suna samun wutar jahannama kuma ka lura da yadda Allah ya faɗa a ciki la yuqba alaihim fayamutu ba a musu hukuncin mutuwa ba a hukunta mutuwa a kan kafirai idan sun shiga wuta tunda ba a hukunta mutuwa ba ba za su mutu ba kuma wala yukaffafu anhum min azabiha kuma ba a sassauta musu daga azabar wuta ne. na kazalika najzi kullata, Allah ya ce, kowane kafiri inda dai mutum ya mutu da kafirci ta wannan ita ce sakayyarsa zai shiga wuta zai dawwama a cikinta babu sassaucin azaba azabar jiya ba ta eh, kai ta yau ba ta gobe za ta fi ta yau haka abin yake har abada in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا لعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وداءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير الله سبحانه وتعالى يتوى وهم يصطرفون فيها ربنا سنة قروروا سنة إيه سنة كرا الله سنة روقنس سنة أتوى أتكين جهنم ليه أتوى أسوه rabbana akhrijna ya Allah ka fitar da mu na'mal salihan za mu yi aikin kwarai <clears throat> Gairan lazi kunna na amalu sabani wanda muka yi a da Kaji kafiri ke faɗa a fidda shi ya dawo duniya zai canza aiki to amma tuntuni Allah madaukaki ya ce la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabi Allah ya riga ya kaddara kafiri in ya shiga wuta ba mazaunin ta Allah zai ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ashe ba mu ba ku tsawon rai wanda ya ishi mai tunani yayi tunani ba an baka shekara har 60 wani ma 70 wani 80 wani ya kai kai 100 ko 50 aka baka bai ishe ka tunani abinda zai amfani ka ba ko da babu mai wa'azi inji Allah tabaraka wa ta'ala ai hankalin dan adam ma ya ishe ya ishe shi ya zama mai masa wa'azi awalam nu'ammirkum ma tazakkaru fihi man tazakkara waja'akum an-nazir bayan haka kuma mai wa'azi ma ya zo kun taba jin wani yana wa'azi akan kaza ba kyau kaza yana da kyau saboda haka Allah zai ce fasuku kama da zalimi na min nasir dan azaba su azalimai babu mai taimakon su musulmi akwai mai taimakon shi saboda yana da damar ceto amma kafiri babu mai ceto gare shi saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma lizalimina fa ma lizalimina min nasir wannan haka yake a cikin alqur'ani babu inda Allah ya nuna cewa kafiri zai fita daga wuta in dai kafiri ya shiga wuta to dan zai dawama a suratul a'la fa dhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya summa la mutu fiha wala ya haya. idan mutu ya shiga wuta to ba maganar mutuwa a cikin wutan babu kuma daɗin rayuwa haka yi ba a tsoratu nisa'i aya ta 167 zuwa da tara in ladina na wa kafaru wa zalamu lam ya kuna liyaghfira da ya kira إلا طريق جهنم خالدين فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا إن الذين كفروا سورة النساء Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suka kafurce wa zalamu kuma suka yi zalunci lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la yahdihim tariqa Allah ba zai kafarta musu ba Allah ba zai nuna musu hanya ta aljanna ba illa tariqa jahannam sai dai hanyar zuwa jahannama khalidina fiha abada za su dawoma a cikin jahannama har abada wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala wato Allah ya tabbatar ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam farkon suratul hijiri. yana tabbatar masa kafirai sai sun yi nadama sai sun so a ce su musulmai kuma alkur'ani ya tabbatar mana a gurare kamar guda uku a kiyama kafirai suke wannan nadama suna fatar a ce ina masu yi rayuwarsu akan musulunci Allah ka samu mutu akan wannan addini na musulunci to don haka sai mu je aya ta uku ta suratul hijri zarhum yaqulu wa yatamattu wa yulhihi al-amal fasawfa ya'lamun saboda haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zarhum ya'kulu wa yatamattu Muhammad tabassu kabar kafirai sai ta cin abinci su dan mori rayuwa wa yulhihimul amal kuma guri ya shagaltar da su ai rayuwar duniya ba ta wuce abubuwan nan ba ka ci mai daɗi ka more shi ne ka sa mai kyau ko ka hau mota sannan ka zauna kai ta buri za ka zama wani babban mutum ko dai shugaban ƙasa ko wani kwamishina ko minista allah ta baraka wata ala ya ce saufa ya alamuna da sannu za su sani wato asali a cikin alkur'ani idan kana duba za ka samu buri ta zo da kalmomi guda biyu ta zo da kalmomi guda biyu akwai al'amalu kamar yadda Allah ya kawo ta a wannan guri sannan akwai attamanni waɗannan kalmomi dukkansu guri ne ma'anarsu da hausa amma a larabci akwai bambanci a tsakaninsu kamar yadda ibn hajjar ya yi ƙoƙarin fassarawa cikin fathul bari mujallar na goma sha shafin biyu yace al'amalu raja'u ma tuhibbuhu an-nafs min umarin umrin ya ziyadati ginan idan aka ce al'amal wato ne rai ya zama yana fatar ya samu wani abu shine buri ka rika sakawa kanka tunani ina ma ka samu wani abu wani shi ake kira al'amal wa huwa qaribun ma'ana min at-tamanni to da shi da at-tamanni ma'anar kusan ɗaya ne amma mai ya bambanta su da hausa dai abu guda ne guri kawai ake cewa a cewa ne yana da dogon guri wato alfarku bai na kuma amma da bambanci a tsakanin al'amalu da kuma atamanni ga yadda ya zo a larabci inna al'amala ma ta kaddama lahu sababu abinda larabawa suke kiransa al'amal guri da ake ce ma al'amal shine wanda kana da sababi kana da sababi idan akwai wani sababi da kai riko da shi kamar misali kai manomi ne kana noma sai kana burin wannan noman taka gaba za ka iya samu buhu ɗari ko wani kofin haka kaga akwai abin da ka rike kafin ka yi burin amma idan aka ce a tamanni shi ba ka rike komi ba haka kurin mutum zai zauna yana saƙa wa kansa abu babu alamar zai taɓa samu shi wancan manomi ne tun da manomi ne yana burin nan gaba ya samu buhu ɗari ba abin mamaki ba ne saboda akwai sababin da ya rike amma wannan zai kwanta a kan gado yana tunani kai gaba ma sai na zama shugaban kasa shi ko ko kansila ma bai zama ba kaga fa bai ma dau hanyar ba ba alamar da wannan shi ake kira at-tamanni kowannen bai dace ga musulmi ba kowannen su shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala yake danganta shi ga waɗannan kafirai wato abu ne wanda ke ɗauke yake ɗauke tunaninka game da mutuwa shi buri kowane iri da buri wanda ya zamanto kana da sababi da kai riko don haka ana fatan nan gaba za ka cimma abin da kake fatan samu da wanda ba abin da ka dogara da shi illa kawai tunani da fata kana sakawa ranka tunanin ina ma ka zama wani wanda babu sababi ba alamar za ka iya taba zama dukkansu suna raba mutum da tunanin mutuwa saboda haka asali bai dace ga musulmi ba wato shi musulmi kullum ya rika kawo mutuwa kusa da gabansa ya daina tura mutuwa don idan an tura mutuwa shine kuri yake samu mahalli don haka yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka samu hadisai da dama wadanda manzon Allah yake tsawatar mana akan gurace gurace kamar hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya haramu ibnu adam wa tabqa minhu isnatan shi ɗan adam komai yana tsufa a jikinsa amma banda abu biyu alhirsu wal amal kwadayi da guri da kwadayi da guri ba sa tsufa ga dan adam ka ringa ina ma ka samu wani abu wadda ke ni'ima ta duniya ne wannan komai tsufarka ba za ka rabu da wannan ba saboda ka za ka ga mutum ya tsufa amma yana da kwaɗayi har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwadayi baya tsufa ga dan adam buri ma bai tsufa ga dan adam hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 8173 ah, kuma akwai hadisin Abu Huraira shi ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara ya mana ishara dan mu gane hadarin buri ga rayuwa Abu Huraira ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu qalbul kabir shabban fisnatayn zuciyar babban mutum ba ta gushewa budurwa ce wato ka tsufa jikinka amma zuciyarka zuciyarka tana nan har yanzu budurwa ce mutum jikinsa zai tsufa amma zuciyarsa yana nan saurayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace akan abubuwa guda biyu fi hubbi duniya wa tulil amal son duniya da tsawon guri mutum ya ringa gurace-guracen da abin da ba zai iya cin musu ba hadisin yana sayo bukhari na kitabun rikab babu la aisha illa aishul akhirah akwai riwaya ta abu hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaykha ya haramu wa yad'ufu jismu tsoho yakan tsufa mutum yakan tsufa jikinsa wato ya zamanto yayi rauni wa kalbuhu shakun ala hufi isnaini amma zuciyarsa tana nan da kuruciya akan san abubuwa guda biyu tulil hayati wa hubbil mali tsawon rai da kuma son dukiya duk inda shekaru ya yawa ga mutum baya son ya mutu so yake a ƙara masa yawan shekarun kuma duk yadda shekaru ya yawa ga mutum baya rabuwa da son dukiya saboda haka wannan abubuwa ne suka yi alaƙa da buri wanda yana raba mutum da tunanin mutuwa ya kusantar da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ita ma wannan riwaya ta abu huraira ta inganta hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 3749 da kuma sahihu sahiha hadisi na 1906 akwai wata riwaya ta Anas bin Malik har yanzu Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakbaru ibnu adam idan dan adam yana tsufa wa yakbaru ma'ahu isnani lokacin da shekarunka suke yawa haka kuma abu biyu suke ƙara yawa a gunka hubbul mali son dukiya karuwa yake wa tsolul Umar da kuma tsawon rai shi ma karuwa yake kana ƙara yawan shekaru sannan kuma kana daɗa fatan ka ƙara yawan shekarun duk sa'ilin shekarun suka ƙaru fatan ke a daɗa ƙarawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin shi ma yana sai bukhari ba man balaga 60 sana faqad a'zara Allahu ilayhi saboda haka abinda manzon Allah ya karantar da mu ta hadisai shine tabbatar da cewa buri abu ne wanda ke ɗabi'a ta ɗan adam ba ka raba mutum da ita mutum baya rabuwa da buri don sai dai ya faɗa da shi amma yana nan a halittarsa don haka yasa ba ka raba kowa da buri da masani da jahili malami ana samun shi da buri haka nan ma jahili ma ana samunsa da buri akwai hadisin abdullahi bin mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana eh, illa ta guri din kamar yadda manzon Allah ya faɗi alamata ya faɗi hadarin ta ga rayuwa a cikin hadisai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da idan kiyama ta zo ƙarshe to guri zai ƙaru iktarabatis sa'atu wa la yazdadu nasu ala dunya illa hirsa mazan Allah ya ce idan duniya ta kusa ƙarshe to mutane za su ƙara kwaɗayinta mutane za su ƙara kwaɗayi a kan rayuwarta wala ya zadu na min Allah illa buɗa kuma duk sa'ilin da mutane suka ƙara kwaɗayin duniya ba sa ƙara komai tsakaninsu da Allah face nisanta wato daɗa nisantar Allah subhanahu wa ta'ala mutane suke wato alama ce ta tashin kiyama za ka ga mutane sun ƙara buri fiye da da jama'a za su ƙara gurace-gurace wanda shi ke nisantar da mutum ga Allah ta baraka wa ta'ala haka wato idan mutum ya yawaita guri to yana nisantar Allah asali kafirai suke ba. shi musulmi bai kamata ya yawaita ba shi sa Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam zarhum ya'kulu amal ka kyale su su ci abin da za su ci su mori rayuwa sannan gurace-gurace ya shagaltar da su kaga kenan kafirai suke manta lahira amma mumini bai kamata ya kyale buri ya fiske rayuwarsa ba bai kamata ba saboda Allah tabaraka wata'ala ya gaya ba kamar da manzon Allah ya tsawatar mana haka ma Allah tabaraka wata'ala ya tsawatar mana a cikin alqur'ani kamar misali a suratul hashiri ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ya ku waɗanda suka yi imani ku ƙara kiyaye Allah kowane rai ya rika duba mai gabatar domin haduwarsa da Allah a gobe kiyama wattaqullaha inna Allaha kabirun bima ta'malun wala takunu kalladina nasullaha ya ku waɗanda suka yi imani kar ku zama kamar waɗanda suka manta Allah fa ya za a yi ka Allah ta buri fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ya mana ishara ta yanda zamu nisanci yawan bulace-bulace mu fi matso da lahira a zukatanmu fiye da buri akwai hadisin eh, abu ayyub ansari wanda ya ce wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam majalisinsa ja'a rajulun ila nabi fa da ya rasulullah allimni wa awjid ya rasulallah ka koya min wani ilimi kuma ka faɗa min takaitacce faɗa min ilimi kaɗan wanda zan iya riƙewa sai mazan Allah ya ce idan kumta fi salatika idan ka tsaya za ka yi sallah fasalli salatan waddi'in to sallar da za ka yi kai ta mai ban kwana da duniya kaga ko ai wannan nasiha ce ta kaitacciya idan mutum zai tsaya a sallar azhar yayi aiki da wasiyar manzon Allah a sallar azahar da ta wuce ka tsaya lokacin da za ka yi tunaninka la'asar ba zai same ka da rai ba shi za a samu guri a zuciyarka ko za a samu za a samu gajere ko wanda za a yi maza maza a samu cin masa kafin la'asar hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 401 wanda wannan babban misali ne ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu yi ta kokari matso da lahira mu yi ta kokarin nisantar da duniya domin ita duniyar takan kare baka magane ba sai ta kare baka magane ba bare muna tafsiri a nan mun tashi kafin karfe tara Allah ya karbi wani ko a nan muka yi tafsiri da shi bayan mun fita mun gaisa da shi a ta kofa na yi ya ce mun dade mun gaisa ba ashe ranar zai bar duniya bai ma sani ba bayan an sha ruwa yana jin bai ma koma gida ba Allah ya karbi ransa kai kana nan kana buri baka sani ba ajalin da Allah ya diba maka ya riga ya kare shi yasa a hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma sahabbai wata wasiya saboda shi manzo yana da hanyoyin koyarwa da yawa hanyoyin koyarwa na hikima dan babu wanda ya fi shi ya koyarwa babu wanda ya fi manzon Allah ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune da sahabbai Abdullah bin Mas'ud yace manzo Allah bai ce musu komi ba sai suka ga annabi ya kama zane a ƙasa kaga kowa zai musu ko ko kana gudun kaga annabi na zane ai zaka zo ka san abin da ake zanawa khattan nabiyyu khattan murabba'an manzo Allah yayi zane mai kusurwa hudu ya zana yayi zane kusurwa hudu gabar da yamma kudu da arewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zane wa khatta khattan fil wasati kharijan min sai manzon Allah ya zana wani layi wanda ya fito ya ratsa wannan square da manzon Allah yayi din gashi ya zana zane mai kusurwa hudu sai manzon Allah ya kawo zane ya ratsa shi sahabbai sun matso suna ta kallo wa khatta khutatan sigaran ila hada alladhi fil wasati sai manzon Allah ya dinga zane kanana kanana a gefen wannan zane na tsakiya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ya'ani min jalibi alladhi fi alwasati wa qala sai manzo Allah yace haza al-insanu to wannan shine mutum wa haza ajaluhu wannan kuma shine ajalinsa muhitun bihi wannan kusurwa hudun da aka yin shine ajalin dan adam shi zanen da aka ratsa tsakiyar wannan kusurwa hudun shine dan adam kaga kenan dan adam ta kowace gefe ta kowane gefe ajalinsa yana kewaye da shi don haka ɗan adam bai iya kukuta daga ajalinsa ya ce ƙad a hafa biki wato ajali ya riga ya kewaye ɗan adam wa hazar ladi huwa kharijun amalu sai mazan Allah ya ce to amma kun ga wannan zane an ya wuce kusa kusurwa hudu din saboda ya ratsa shi ne sai mazan Allah ya ce to haka buri ga ɗan adam yake burin ɗan adam ya wuce ajalinsa ya wuce ajalinsa ga ajalin a nan kai burinka ya isa can baka sani ba kuma akan jahilci sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi al-khutaqu sigarul a'rab waɗannan zane kanana da kuka ga dai a gefen wannan zane na tsakiya wato sune sune wato hanyoyi na ajali na dan adam wanda hanyoyin suna nan da yawa hanyoyin da Allah ke bi ya karbi ran dan adam suna da yawa fa in akhta'ahu haza in wannan ya kauce mai na hashahu haza wannan zai cije shi manzo Allah ya ce idan hanyar ajali ta wancan misali baka yi baka samu ajali ba ta wajen rashin lafiya to ai akwai accident ko akwai tsautsayi idan ma ba tsautsayi haka nan kurin mutum na zaune yana mutuwa saboda haka yasa manzo Allah ya ce ajalin ga sunan wato da yawa in akhta'ahu haza hashahu haza in wannan ya kauce mai wancan zai cije shi saboda yi sa malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan karantar da mu da baki ya ma karantar da mu a aikace game da hadarin buri ga rayuwa misali bayanin ibn hadar da yayi a cikin fathul bari yana mujallal 11 shafin 242 yace al-murad bil a'rab al-afatul ariba lahu fa in salima min hadha lam yaslam min hadha wa in salima min al-jami' wa lam tusibhu afatun min al-marad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali hanyoyin mutuwa suna da yawa idan ma gaba ɗaya hanyoyin mutuwan ka tsallake su babu wata cuta da ta zama ajali gare ka eh, ya ce au faƙi mali au gairi zalika bagata kul ajal ajalin kansa ƙarshensa in ya zo to dole sai an mutu ko babu sababi hasidu anna man lam yamut bi mata bil ajali shine ibnu ya ce abinda manzo ke karantar da mu in ma ka ji tsoron tafiya yaki saboda tsoron kar a kashe ka da takobi to ajali na dan wanda sai ka mutu a dalilin sa rashin lafiya na dan wanda shi ma yana iya zama ajalinka wa fil hadisi isharatun ila al-hadd ala qisar al-amal wal isti'dad li baktati al-ajal ibnu ce wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu mu takaita buri mu fi yawaita tanadi game da zuwan ajalinmu saboda ajalinka yana iya zuwa a yau wani tanadi ka yi inda za a ce yau ne za ka mutu shin wani tanadi ka yi na haduwarka ga Allah tabaraka wata'ala a cikin kabari wani tanadi ka yi wanda a dalilinsa ake ganin za ka tsira a kiyama in ka auna tunanin ɗan adam za ka samu kashi 80 cikin 100 ko mafi na yadda zai zauna a duniya ne ba yadda zai gamu da Allah a kwanciyar kabarinsa ba saboda haka za ka ga sabon Allah ya fi yawa ita kuwa mutuwa ana cewa la mafarra min minha ita mutuwa babu hanyar hukuta daga gare ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi gargadi gare mu akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda manzon Allah yake cewa inna akhwafu ma akhafu ala ummati abinda nafi jin tsoron sa ga al'umma ta gaba daya abubuwa guda biyu ne manzon Allah ya ce alhawa son rai wa tulal amal da kuma tsawon buri. idan mutum ya sa tsawon buri a kansa fa yunsil akhirah to zai sa ya manta lahira kaga annabi ya faɗi illar tsawwa da gulace gulace a rayuwa illar ta ita ce za ta sa ka manta lahira saboda kana ta tunanin duniya za ka yi kaza za ka yi kaza hadisin yana riwayar al-musnad ta al-imam ahmad yana sahihul jami'i sahihar hadisi na 1781 akwai hadisin ka bin malik wanda shi ma ya bada labarin misali da manzon Allah ya game da hadari na buri manzon Allah ya bada misali da kuraye yace da za a samu kuraye biyu ko a samu kerkeci guda biyu a samu wasu dabbobi masu farauta na daji misali zaki ko damisa a samu zaki biyu ko a samu damisa biyu su fada magarken awakai mazo Allah ya ce wani ta'adi waɗannan zakuna za su yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ta'adin da za su yi bai kai ta'adin da guri yake ma addinin musulmi ba so wanda kaga ya zan abin misali gare mu bai kai ta'adin da guri yake wa addinin musulmi ba duk ta'adin da suke yi wanda wannan ya ishe ka ka gane hadarin buri a rayuwa wanda buri ke sa mutum yayi sata buri ke sa mutum yayi kisa buri ke sa mutum yayi abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya hana wanda a dalilin sa zai rasa duniyarsa ya ma rasa lahira hadisin yana sahih jami'in sagir hadisi na 5620 mu dawo ga tafsir mai Allah tabaraka wata'ala ya ce ma annabi wa ma ahlakana min qara fama ahlakna min qaryatin babu wata alqarya da muka hallaka ta illa wal hakitabu ma'rufa ce tana da littafin rubutacce sananne wato abinda manzo yake nufi eh, Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi ga manzo babu wata al'umma babu wata alqarya da Allah ya taba hallakawa face ya sanya mata ajali saboda ka kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya damu don tabirai suna masa izgilanci akwai wa'adi ko kafiran da da aka hallaka su an sa ajali da ajali yayi sai Allah ya gama da su me yace a gaba ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma ta taba eh, tsere ma ajalinta babu al'ummar da ta taba tsere ma ajalinta idan Allah ya sanya ajali yace zai hallaka wata al'umma a cikin shekara goma to idan shekaru goma nan sun yi zai gama da al'umma ba za ta wuce shi ba wa ma yasta aka yi nuna kuma ba a jinkirta musu Allah ba zai gaggauta hallaka su kafin shekara goma ba kuma idan shekaru goma nan sun cika Allah ba zai kare ba shi Allah bai rage ajali kuma bai kara ba shine abin da yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون wato Allah ke ba mu misalin cutar wanda kafirai suka yi wa annabi Muhammad sallallahu القرآن a garin لاباري a cikin alkur'ani Allah ya ba mu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tafi amma duk inda musulmi mai son manzo yake har zuwa tashin kiyama za a gaya maka saboda karka manta sai Allah ya sanya irin wulakancin da kafirai suka yi wa annabi Muhammad a cikin alkur'ani ya ba mu labari a cikin alkur'ani gashi muna karantawa inda baya qur'ani misali kana iya cewa kai haka zai faru to gashi Allah ya saka a cikin alkur'ani saboda musulman baya su gane wahalar da manzon Allah ya sha wa kalu kafirai suka ce ya ayyuhal ladhina zila alaihi zikiru. ya kai wanda aka saukai mai da zikiri aka saukar masa da qur'ani kai muhammadu sai ya juyo sai a ce innaka la majnun kai mahaukaci ne subhanallah sai an kira shi kafin nan a ce kai mahaukaci ne ne suke cewa a gaba لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ba ما تأتينا بالملائكة دمي بذاك زومن دا ملائكوبا إن كنت من الصادقين إن دي كان cikin masu gaskiya Sai Muhammad in dai gaskiya ne da zaka zo mana tsuranka mutum yanda muka sanka anan aka haife ka ka girma a gabanmu. mu so da mala'ika mun san ka zo da wani sabon abu daban Allah ya ba da amsa ga maganarsu. su ma tanazzalul malaikatu illa bil haqq wa ma kanu idan ma nunazzilul malaikata eh, a wannan kira'a Allah madaukake ce ba ma saukar da mala'iku illa bil haqqi face don gaskiya idan mala'ika ya taho to ya zo da gaskiya gaskiyar ita ce halakarwa wa ma kanu idan munzarin kuma idan mala'ika ya zo da azaba to ba a jiran mutane azaban da sai ta auku saboda ka zuwan mala'ika ba alkhairi bane ga mutanen makka zuwan mala'ika ba alkhairi bane ga kafirai saboda in ya taho to ba za a ƙara jinkirta musu ba yanzu ma da suke numfashi saboda mala'ikan bai zo bane don shi mala'ika bai ɗaukan wargi in ya zo ko dai a yi ne ko a gama babu ruwan mala'ika amma manzanni Allah ya ce su yi haƙuri mutane ne shi ko mala'ika umarni ne saboda haka in ya taho halaka ce wannan yana kama da ayat takwas ta suratul anami wa qalu laula unzila alayhi malakun walau anzalna malakan laqubi al-amr summa la yunzar suna cewa dan me ba a saukar da mala'ika ba Allah madaukaki ya ce idan da a ce mun saukar da mala'ika da an gama al'amari walau an zanna malakan laƙubiyar al’amur da mun saukar da mala'ika da an gama al'amari wato da an hallaka su sun malayin zagun da sannan ba za a jira su ba ga farkon suran nan Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri ya tabbatar mar kafiran nan da suke isgilanci gare su babu wanda zai mutu face yayi fatan ina ma yana musulmi kaga kwantar da hankali ne ga manzon Allah to sannan sai ake bashi ake bada labarin irin wulakancin da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nan sai Allah ya tabbatar da alkawarinsa ga manzo kada ya damu da kafirai yace inna nahnu nazzalna dhikra nahnu nazzalna dhikra wa inna inna nahnu nazzalna dhikra lallai mu ne muka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lallai mu ne masu tsaro gare shi wanda ayat tana da taukidi da yawa inna sannan nahnu Allah ya saki cewa wa inna sannan yace lahafizun wanda ke nuna maka alqur'ani wallahi ba mai iya warware shi babu mai iya taba shi kamar yadda muhammadu eh, aminu shakiti yake fada a buwa bayan ya ce kamar sauran littafai kamar sauran littafai na farko misali a taura inda allaha kuma taurata a lokacin da allah ya saukar da a taura sai ce wa malaman yahudu ga littafi ku rike ku aje ne allah bai alkawari zai tare ba wasu tauda'akum iya ina malamai ga mu to ga littafi na saukar ka duba darajar attaura wanda Allah da kansa ya rubuta amma Allah bai alkawarin zai tsare shi ba sai ya ce wa malaman banu Isra'ila ku rike ku tsare wanda yana suratul ma'ida aya ta 44 inna anzalna at fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا min كتاب الله بما saboda an أن باسوا tsaron littafin Allah. shine muhammadu aminu shingiti ya ce fakanul amanata malaman yahudu suka ci amanar allah littafin taura an ba su amanan kulawa da shi suka ci wannan amana walam yahfazuha ba su tsara littafin ba bal bayyaquha amdan da gangan ma suka dinga lalata littafin taura sai malaman su hadu ce me ya kamata mu canza a littafin sai a cancanza wai ya tsufa zamani ya canza wal azim amma al fa lam yakilillahu hibbahu ila ahadin Allah bai wakilta tsaron alqur'ani ga dan adam ba hatta yumkinahu tabi'ahu bare ɗan adam ya samu damar lalata shi Allah bai yadda ba saboda haka yasa zaka tashi ka je gabacin duniya ka ga alqur'anin hannunka wallahi ko fataha ba za ka ga an canza ba in ka koma yammacin duniya wannan alkur'anin da ka baro gabas shi ka samu a kudu shine a arewa shine kai hatta a gidan kafirai da suke sayan alkur'ani wai don su bata shi ƙur'anin da ke gidan nasu ma su iya canza shi ba Allah ya alkawari shi zai tsare abin shi bal tawallahi bahu jalla wa ala bi nafsihi alkarima almuqaddasa shi Allah tabaraka wa ta'ala da kansa zai tsare alkur'ani kamar yadda ya faɗa mana a suratul hijri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma ya faɗi irin wannan a suratul fussilat innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi barna ba ta zuwa ma alqur'ani ta gaban shi wala min kalbihi barna ba ta zuwa ma qur'ani ta bayansa tanzilun min hakimin hamid Allah ya yi alkawari cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya tabbatar mana dan adam ba zai iya canza alkur'ani ba akwai hadisin da ya zo a sahihu muslim hadisin iyabu bin himar al-mujashi'i eh, ya ba da labarin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya yi huduba sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa ya ce ala ku sani inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma allamani yawmi haza tsayuwa da nayi a yanzu akan mimbarin nan Allah ya min umarni in sanar da ku abin da ku sani ba wanda ya sanar da ni a yau Allah ya ce in gaya muku ya faɗi magana mai tsawo ya yi hutuba mai tsayi daga cikin huɗubar ya ce Allah Ta wa ta'ala ya ce wa anzaltu alayka kitaban ya kai muhammad na saukar maka da littafi la ya gasilu hulma littafin da ruwa bai iya wanke shi littafin da ruwa ba zai iya wanke shi ba to yanzu kaga idan aka ce wanda littafi ne ruwa bai wanke shi ya za a yi ruwa ba zai wanke littafi ba ka ɗau alƙur'ani ka tsoma a ruwa ai zai jike ko a takardar da ya jike alƙur'ani bai jike ba alƙur'ani yana nan saboda haka yasa Allah ya ce ma annabi taqra'uhu na'iman wa yaqbana zaka iya karanta shi kana bacci kuma ka karanta shi idanunka biyu malaman hadisi kamar misali al-Imam al-Qurtubi mai fasaran sahih Muslim al-Mufhim lima ashkala min tarhis Muslim juz'i na 763 yana magana kan wannan hudubar manzon Allah yace abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa yassartu tilawatahu wa hibbahu shi ne kaɗai littafin da na sauwake karatunsa da haddansa abu biyu da karatun da haddan Allah ya sauwake abubuwa guda biyu ne fahaffa alal alsina saboda haka hadda ta zama da sauƙi tilawar ma ta zama da sauƙi wa wa'atul qulub zukata suna iya daukar alqur'ani gaba daya sai dai in mutum bai so ba saboda haka falau gusilatil masahifu da za a hada alqur'ani gaba daya a tsoma a ruwa laman gasala min as-suduri wancan alqur'ani na kirazan mutane ba zai wanke ba saboda haka wannan takarda ita ce ta jike amma alqur'ani da ke haddar mutane wannan alqur'ani yana nan a yanda yake saboda haka yasa nan suratul hijri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun a suratul qamar fa walaqad yassarna alqur'ana lizikri fahal min muddakir kaga Allah ya sauwake haddar alqur'ani Allah ya sauwake tilawar alqur'ani saboda kai sa malamai suka ce alqur'ani Allah ya dauki alkawari shi zai tsare abin sa me yasa Allah ya faɗi haka saboda kwantar da hankalin manzon Allah ce kaga da farko dai duk kafirin da ka gani Muhammad sai yayi nadamar ina ma musulmi ne bayan ya mutu ana kwantar da hankalin shi muhammad karka damu littafin mun ɗauki nauyi mu za mu tsare ko bayan baka ba abinda zai same shi sannan Allah ya sake ce masa walaqad arsalna walaqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin ba kai ne na farko ba wannan ma saboda kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam walaqad arsalna min qablika kafin zuwanka mun yi aike fi shiya awwalin al'umomi na zamanin farko mun aika manzanni daban-daban daban-daban abinda ake maka na wulaƙanci duk an musu mai Allah ya yace wa ma ya min rasulin la min rasulin babu wani manzo da ya taho ga al'umomi da suka wuce face waɗannan kafirai sun yi izgilanci gare shi illa kanu bihi yastahzi'un al-istihza kamar yadda suke izgilanci ga manzon Allah ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr innaka lamajnun ya kai Muhammad wanda aka ba wa Qur'ani kai mahaukaci wannan ba izgilanci ba Allah ya ce to ba kai bane farko manzannin da suka wuce su ma haka al'ummomin su suka yi musu sai Allah ya ce kadhalika kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin kamar haka kamar yanda kaga waɗannan kafirai da ƙaryata gaskiya da izgilanci gare ka ya shiga zukatansu to kamar haka muka sanya irin haka ɗin fi qulubil mujrimina a zukatan masu laifi saboda haka yasa ba ma kafiran da ba har na yanzu da izgilanci da gulaƙanci da karyata wa'azi ya zamanto tamfar yadda aka karyata manzanni haka ake har zuwa yanzu kuma haka zai ci gaba har tashin kiyama saboda Allah ya sanya ɗabi'a ce ta masu laifi kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin kaga kenan masu laifi duka halin su guda ne mai Allah madaukake ce كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون النبي وقد خلت سنة الأولين كذلك نسلكه كما حكى مكي kamar yadda kafirai suke maka izgilanci haka nan muke shigar da wannan ɗabi'a a zukatan masu laifi la yu'minu na bihi ba za su yi imani da shi ba wa qad khalat sunnatul awwalin kuma tafarkin mutanen farko ya riga ya shude wato kamar Allah yana ce annabi waɗancan manzanni na farko da aka yi musu isgilanci mai ya faru na hallaka su to kyale waɗannan ba wa kad khalat sunnatul awwalin wato tafarkin mutanen farko ya riga ya shuɗe mutanen farko da suka kare ta manzanni suka yi isgilanci gare su mai ya faru Allah ya hallaka su yani waqa'i'ullahi ta'ala bil ihlaki fi man kazzaba rusula min al'ummamin kariya waɗancan al'ummomi Allah ya saukar da azabar da ta hallaka su wannan kamar tsoratarwa ne ga mutanen maka kamar mazan Allah yana cewa kyale ni da su su ma zan hallaka su sannan sai Allah ya dawo da amsa game da abin da suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai sun ce ya ayyuhal ladina zila alaihi zikru innaka lamajnun ya kai wanda aka ba ma qur'ani mahaukaci ne kai me ya hana ba za ka zo da mala'iku ba in kunta mina sadiqin sai Allah ya bada amsa akan wannan me yace walau fatahna alaihim baban as samaa'i dhallu fihi ya'rudun walau fatahna alaihim baban as sama to game da cewar da suka yi me ya hana a saukar da mala'ika Allah tabaraka ta'ala yace da a ce za mu bude musu wata kofa daga sama Allah ya bude kofa wa zallu fihi arjun sai ga mala'iku suna ta hawa sai ga kafiran maka na ganin su ba wai kafiran suna hawa maka ba la wannan fasarar bata inganta ba fa sallu fihi arjun mala'ikun suna hawa sama saboda shi kafiri dama ba zai iya hawa sama ba da za a bude kofar sama sai kafirai su ga mala'iku na hawa ka daga ido ka ga mala'ika gashi dan yana tafiya yana hawa sama Allah tabaraka wata'ala ya ce laqalu inna ma inna ma sukkirat absaruna bal qawmun mashhurun nan ma ba za su gaskanta ba ba sun ce mai ya hana annabi yazo da mala'ika ba da dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce to ku dubi sama suna daga idanun sai su ga ga mala'iku na hawa ta ce ha dama ai mun san ka kai matsafi ne shine amsa kalu inda masu kira amsar na za su ce a idanunmu an sihirta ne an sihirta idanunmu saboda ka abinda muke gani ba gaskiya ba ne bal nahnu masu wurin mu dai mutane ne waɗanda an riga an musu tsafi saboda ka isa muke ganin sabanin gaskiya da annabi zai ce ku daga idanu su daga idanu su su ga mala'iku suna hawa sama wallahi kafirai za su ce nan ma sihiri ne saboda haka kawo mala'ikan ma ba shi da ma'ana gare su Allah tabaraka wata'ala yace walaqad ja'alna bis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin walaqad ja'alna fis samaa'i burujan haqiqa mun sanya masaukai na taurari a cikin sama masaukan taurari shi ake kira al-buruj wato shi ake kira galaxy ko a ce mai nebula tarin taurari tarin taurari shi ake kira Al-Burut. al-burud wa zayyana halin na mun kawata sama ga masu kallo ga masu gani idan mutum ya daga ido ya kalli sama wato idan dai yana da rabo zai suranta girman Allah tabaraka wata'ala zai ƙara jin tsoron Allah saboda girman halittar da ke sararin samaniya al al-burud wanda shine manazilu shamsi wal qamar masaukin taurari haɗa da rana da wata annujumul kibar manya-manyan taurari manyan taurari wanda hatta masana ilimin sararin samaniya sun tabbatar wato taurarin da suke sama girman nasu ya wuce tunanin dan adam kamar yadda Allah ya faɗa ne a suratul furqan tabarakal baraka ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wanda ya nuna alburuj ne tarin taurari wanda a tarin aka samu rana aka samu wata sai Allah ba da ke ce wa hafizna wa hafizna min kulli shaytanir rajim ha kuma sama din nan mun tsare ta kulle kulli da rajim daga kowane shaytani wanda aka nisantar da shi ga rahamar Allah Za ka ɗauka sararin samaniya haka ne haka nan yake babu wani tsaro kuma ba hakan bane shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya saukar da wannan aya yana tabbatar mana ita sama da kake ganin ta tana da tsaro mai karfi wa hafiznaha Allah madaukake ce mun tsare sama daga kowane shaytani illa man استرق sama. man illa man istaraka a sai dai wanda ya iya sato sauraro fa atba'ahu shihabun mubin to akwai yula akwai tauraro da ake kira yula wanda zai bi wannan aljani wanda ya saci sauraron abinda Allah ke gaya wa mala'iku babu shakka Allah yana saukar da umarninsa ga mala'iku a sararin samaniya Allah yana saukar da umarni ga mala'iku saboda haka su aljanu sai suna tafiya sama suna isa kafofi inda za su iya jin saƙon da Allah ya saukar wa mala'iku ta yaya suke sanin wannan saƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cikin hadisin abu huraira wanda yana sayi bukhari yana kitabu tafsirin qur'an inda al-imam bukhari ya fassara wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kafa Allahu fi samai idan Allah ya saukar da wani hukunci a sama mala'iku suna ganewa mala'iku suna ganewa barabatin mala'ikatu bi ajini hatiha sai mala'iku su buga hukukinsu ana cewa idan Allah ya yi wani hukunci manzo Allah ya ce ka silsilati ala safuwa ne yadda ka san a zuba sarƙa akan dutse falali falalin dutse ƙaran da sarƙan ya yi irin wannan ƙara za ka ji saboda buga da mala'iku suka yi saboda mala'iku suna ganewa Allah ya yi umarni to amma abin da ya sa suke buga fufuke ɗin razana ne saboda sun razana suna tsoron wannan umarnin da suka ji Allah ya saukar kadda na tashin kiyama ne saboda tsananin firgita sai su buga fufukensu buga fufuken nan da suka yi sai ya yi ƙara shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza fusi'a an qulubihim qalu da zaran mala'iku sun ji sun razana sai su rika tambaya ma za qala rabbukum me ya faru yau wace magana Allah yayi wace doka aka saukar qalu lil ladhi qala al wa huwa al kabir sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya saukar da wannan sako wanda shine mala'ika jibrilu zai gaya musu ai ga gaskiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga sakon da ya zo gare su to a nan lokacin da yake gaya musu wannan sako shi shugaban su, mala'ikun aljanu sukan saci wannan sauraron shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa man istaraka sam'a sai dai wanda ya saci sauraron abinda shugaban mala'iku ya gaya wa sauran mala'iku game da umarnin Allah ta baraka wa ta'ala to shi ma fa atba'ahu mu mubin Allah zai harbo wata tauraruwa ta yula saboda ta hallaka wannan aljanin da ya saci sauraron umarnin da Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar ga mala'ikunsa wanda Allah ya ba mu labari abin da yana da yawa amma lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rabu da kafin zuwa manzon Allah ya yi yawa kware saboda lokacin bokaye suna da tasiri musamman a zamanin jahiliya bokaye su ne alkalai idan al'amari ya rikice sai a je wurin boka shi ne alkali saboda ka boka yana da wani aljani sannan zai gano wani abu na gaibi wanda zai fada zai zamanto raba gardama ga abin da yake aukuwa amma lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya dakatar wanda ya ba mu labari a suratul jinni wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha a harasan shadida aljanu ke cewa yanzu mun tafi mun taba sama sai muka taras an tanadi masu tsaro masu tsanani an sa masu gadi masu tsanani wa shuhuban ga kuma yula taurari nan waɗanda ake jifanmu idan mun je za mu saci sauraro shine suke cewa amma fada da wa anna kunna naqa'udu ha maqa'id a da akwai wuraren tsugunawa da muke za mu je sama mu tsuguna a nan mu tsuguna a can lissame saboda mu ji abin da ake gaya wa mala'iku fa man yastami il'ana amma a yanzu wanda ya tafi sauraro ba kamar da ba ne. ji yajidu habar shihabar rasada zai taras da wani tauraro yana dakonsa kana zuwa Allah zai harbe ka da wannan tauraro suka ce to ba mu sani ba me ya faru da an ba mu damar muna jin abin da ake gaya wa mala'iku a sama yanzu ba ma iya ji wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi kadde an yi nufin sharri ne ga mutanen duniya domin da aljanu su ne alkalai yanzu idan ba su samu damar satan sauraron gaibi ba wa zai yi alkalanci saboda haka suke ganin kamar sharri aka yi nufi ga duniya am arada bihim rabbuhum rashada fa Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar dalilin da yasa ya hana aljanu su samu isa inda suke isa saboda aiko manzonsa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a san a samu rikicewar wahayi sako ya zo daga mala'ika jibrilu ya iso zuciyar manzon Allah idan ba a toshe kowace kafa yadda aljani yake bi ya saci sauraron maganar mala'iku ba ƙarshe za a samu ya rikitar da wahayin da aka saukar ga mazan Allah saboda aka sai Allah ya toshe kafofin sama gaba yanzu. wanda ya zo cikin suratu safati inna zayyana sama'a duniya bi zinatin kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al ala wa yuqzafuna min kulli janibin da zaran aljanu sun tafi sauraro to Allah zai ta jifansu ta kowane gefe mu ci gaba da tafsiri Allah tabaraka wata'ala ya ce wal arda madadnaha wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun wal arda madadnaha ita kasa muka shimfida ta kasa mun shimfida ta yanda ta yi daɗin zama ga ɗan adam wa alƙaida fi rawasiya muka jefa manyan duwatsu a cikin ƙasa rawasiya su ne waɗanda suka rike ƙasan yasa sa ba ta da laushi manyan duwatsu wa an batuna fi ha min kulli zaujin min kulli shay'in mun tsirar daga ƙasa mun tsirar da kowane irin shuka amma tsiran da muka fitar kowane abu ka gani mawzunun a aune yake Allah wata ala ba haka kawai yake saukar da halittunsa ba duk abin da kaga Allah ya yi to akwai kima misali mangoro Allah ya san adadin waɗanda za su fita a wannan shekara waɗanda za su nuna waɗanda ba za su nuna ba da waɗanda haka Allah ya kirga komai a aune akwai adadi da Allah ke saukarwa shi yasa ce min kulli shay'in kowane abu akwai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya ce me a gaba wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa man lastum lahu biraziqin wa ja'alna lakum fiha ma'ayish kuma mun sanya muku ababen rayuwa a duniya kaga nan al-ma'ayish Allah ya dunkula ababen rayuwa Allah ya saka ababen rayuwa wato duk kere-keren da kaga nasara na yi Allah ya riga ya shirya komai ya sa a ƙasa duk abin da ka sani dan adam yana bukata na rayuwa Allah ya shirya sai ya sa a ƙasa idan lokaci ya yi sai ya ɗauki ilimin abin sai ya sa a kwakwalwar wannan ga yanda za ka tono kaza in ka tono wancan haɗa da wannan in an haɗa da wancan sai a yi mota amma Allah ya riga ya haɗa komi ya sa a ƙasa shi yasa Allah ya ce waja'alna lakum fiha ma'ayish mun sanya abin rayuwar abubuwan rayuwa a cikin ƙasa mun samu saboda haka yasa duk abin da dan adam ke yi a yau zaka samu a ƙasa din ake tunowa Allah ya riga ya binne saboda haka an binne fetur an yi kaza in kun tono fetur za a iya mai da shi mai wanda mota za ta yi amfani da shi ta yi tafiya jirgin sama zai iya amfani da shi za a iya sarrafa shi a yi kaza da kaza da kaza wanda Allah Ta baraka wata Allah shi ya tsara komi ya sa a cikin duniya saboda dan adam ya huta wa mallastum lahu bi raziqin akwai wanda ba ma ku kuke ciyar da su ba akwai su da yawa kiyashi da ke tafiya kai kake ciyar da shi ba kai kake ciyar da shi ba da kwari da tsuntsaye da dabbobin gida da na daji zaka ga suna rayuwarsu <clears throat> miliyoyin shekaru wake ciyar da su Allah Ta Baraka wa ta'ala saboda haka Allah ya ce wa man lastum lahu raziki akwai wanda ba ma ku ne kuke ciyar da shi ba mu muke ciyar da su wa in min shay'in wa in min shay'in la inda khaza'inu wa ma nunzilu illa qadarin ma'lum wa in min shay'in babu wani abu illa inda na kaza in hufa face akwai taskarsa a wurin mu babu wani abu face akwai taskarsa a wurin mu wa ma nunazzilu kuma ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum face akwai kima sananniya hikimar Allah yanzu misali da ya halicci awakai da shanu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci zaki da damusa saboda in aka kyale wakai da shanu za su cinye tohon da ke ƙasa gaba da in hayayyafa suke kuma suna da saurin haihuwa saboda haka saboda kontrolin yawansu sai Allah ya halicci wanda zai rika cinsu saboda haka sai aka yi kuraye sai aka yi zaku aka yi damisa wanda aikinsu shine su ringa cin waɗannan dabbobin don kar su yi yawa wanda za su iya cinye tohon da Allah ya fitar da shi daga ƙasa su kuma waɗannan dabbobi da za su rika kashe waɗancan Allah ya ba su gajeren kwana ba su dadewa idan kana nufin ta kwari ne a kwarin ma sai Allah ya kawo waɗanda za su iya cinye su don kat su ma su wuce kima saboda ka aka samar da tsuntsaye wato komi ka sani Allah ya saukar da shi da kima sananne akwai kima sananne wanda in Allah ya bar shi haka yawansa sai ya zama to fitina ga dan adam saboda haka sai Allah yana saukar da komai daidai kima ko ruwan sama za a baku a baku daidai kima saboda yadda zai amfane ku wa arsalna riyaha lawaqiha wa inna lanahnu wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakum wa ma arsalnar riyaha kuma mun saukar da iskanni iskoki lawaki ha iskoki waɗanda ke barbara saboda iskar ma iri biyu ce iska iri biyu ce akwai iska mai amfani akwai iska mai cutarwa akwai iska da ita ce take barbara in ji Allah tabaraka wa ta'ala wato ya take barbara wannan iska ita ke ɗaukan kwayar shuka namiji ta haɗa da kwayar shuka mace kafin nan shukar ta fitar da amfaninta in ba don wannan iskar ba da ba yadda za a yi a samu tsiro ya fi da toho saboda dole a samu namiji ya haɗu da mace kafin su samu da amfani to wannan iskar ita ke barbara shi sa aka kira ta lawaqiha iska mai barbara iska ce da take ɗaukan namijin iri ta haɗa da macen iri sannan sai a samu amfani duba yadda Allah ke gaya mana ilimi a cikin alkur'ani fa zanna minas sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga sama fa askaina kumuhu muka shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu bi khazinin da kuma ba ku kuke adana ruwan ba kai dai ruwan ya sauko in bai sauko ba sai dai ku yi ta ba wanda zai iya saukar da wannan ruwan akwai hadisin salamatu bin al-akwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa akan cewa idza shtaddatir rihu duk da guguwa ta kada annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa allahumma lakhan la aqima ya Allah a turo mana iska mai barbara kada a turo mana wato iska aqiman ta halaka saboda iskan nin guda biyu ne akwai iska mai amfani ga dan ada akwai iska kuma wanda idan Allah ya turo ta halaka ce kamar misali adawa a suratu zariyati wa fi adin it arsalna alaihimu rihal aqim ar-rihal aqim adawa da Allah ya tura musu iska iskar wato ta halaka ce kaga ba kamar wanda ya faɗa a nan ba eh, eh, wa arsalar riyaha waqiha wannan iska ta barbara ce wanda ana samun amfani a tare da ita amma wancan iska da Allah ya halaka adawa da ita wato iska ce ta ta halaka <clears throat> Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa inna lanahnu nuhyi wa inna lanahnu nuhyi wa نحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت للي مو مكي راير وكما مو كشوا ونحن الوارثون كما مو ne masu gado abinda Allah ke nufi da cewa mu ne masu gado bayan komai ya halaka wa zai saura Allah tabaraka wata'ala kullu shay'in halikun illa bayan komai ya halaka babu abinda zai saura sai Allah kai ka halaka dukiyar taka ta zama babu mai rike da ita sai Allah walaqad alimna almustaqdimin walaqad alimna almustaqdimin walaqad alimna almustaqdimin walaqad alimna almustaqdimin minkum haqiqa mun san wadanda suka shige daga cikin ku walaqad alimna almustaqirin kuma mun san wadanda suka saura Allah ya san waɗanda sun wuce kuma ya san waɗanda sun rage ba abin da Allah bai sani ba ya san lissafin komi waye ya riga ya mutu Allah ya sani waye bai mutu ba Allah ya sani waye za a haife shi nan gaba bai riga ya zo ba Allah ya sani komai akwai lissafin shi wa inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma lalle Allah mahaliccinka zai fa tara su a wani lokaci Allah zai tara su a wuri guda da waɗanda suka riga tafiya da waɗanda suka saura Allah zai hada wannan yana kama da cewa sa suratul waqi'a qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum na farko da na ƙarshe Allah zai hada mu Allah yayi alƙawari zai hada mu innahu hakimun alim Allah mai hikima ne Allah masani duk abin da Allah ya yi akwai hikima a ciki sannan akwai ilimi tare da aikin Allah Ta baraka wa ta'ala wato duk abin da Allah ya hukunta to ka tabbata akwai hikima cikin wannan abin idan Allah ya hukunta cewa akwai hisabi to akwai hikima cikin hisabi din wanda aka cuce shi kaga za a mai sakayya saboda haka abinda Allah ya tsara yana tsara shi da hikima da ilimi wannan yana zama karfafawa ga tauhidinmu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu mutu akan addinin musulunci kuma Allah ya tabbatar da mu cikin masoyar manzonsa sallallahu alaihi wasallam na gaskiya za mu dakata haka akwai wasu tambayoyi guda biyar tambaya ta farko wanda ke cewa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzon Allah yake cewa man istata'a minkum fa falyatazawwaj me ake nufi da alba'a alba'a shine halin aure ta kalifus zawaji kamar yadda ya zo cikin fatawar latina mujallar na shida shafi na goma sha takwas wato manzon Allah ya ce wanda ke da halin ya yi aure to ya kamata ya yi aure wanda ke da halin ya yi aure shine alba'a kana da dukiyar da za ka iya aure kuma shi aure ya danganci al'ada al'adu daban-daban ne saboda haka in dai kana da halin da za ka iya yin aure cikin al'adar ku to auren shi ya dace gare ka wanda wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawar da dukkan wani uzuri mutumin da zai ce ba zai aure ba sai yi karatu ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba istata'a minkum ba'ata sharadin ba karatu bane sharadin kana da halin zaka yi auren idan kana da halin zaka yi auren to ya kamata ka yi aure in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi ba to ga shawarar da ya bada kashi ne saboda haka ma'anan alba'atu shine takalifu zawaj kamar yadda yake cikin fatawar latina tambaya ta biyu wanda yace idan ana yaki a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmai ba a lokacin azumi kamar a ramadan shin yaya musulmi za su yi a fagen yaki za su aje azumin ne ko kuwa to ai yakin farko da aka yi shine yakin badar kuma wannan yaƙi da aka yi na badar a cikin watan ramadan aka yi ba mu da labarin annabi ya aji azumi saboda an yi yaƙin badar in ka zo albidayat wani haya mutallar na hudu shafi na hamsin da biyu ko ana yaƙi ka yi azumi wannan shi ne sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita larura tana shiga kowace ibada idan an samu larurar da ta sa za ka aji azumi saboda misali mutum ya samu raunuka dole sai ya sha magani ko wani abu haka kaga kenan kare azumin gare shi bai zama ba zai bi bane ko ko zai aje azumin saboda ba ma magani ba dan dole ne ya sha ruwa ko ya ci abinci saboda wahalar ta yi yawa in bai hakan ba zai kai ga nakasa ko kuma halaka gaba dayanta musulunci ya ba da damar mutum ya aje azumi saboda wata wahala mai tsanani na rayuwa wanda babu wata makawa sai ta hanyar aje azumi amma cewa za a bar azumi saboda ana yaki wannan ba daidai ba ina na uku shine yake cewa ina matsayin alqunut da wasu limamai suke yi a asirce musamman a lokutan sallar asubahi wato sallar asuba karanta alqunut abu ne wanda dadaddan saɓani sabani aka samu tsakanin malamai tun zamanin farko yana daga cikin abubuwan da bai kamata musulmai su tsananta kiyayya akan shi ba saboda sabanin fahimtar ya daɗe tun zamanin salaf akwai waɗanda suke ganin yin alkunut a sallar asubahi a kullum sunnar manzon Allah ce akwai masu ganin haka kuma suna da dalilai suna kafa dalilai da dama wanda hujjoji suna da har zamanin na Umar bin khattabi amma akwai akasarin malamai suna cewa yin alkunut a sallar asubahi a kullum kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya daina alqunut in ba larura ce ta bijiro ba in ba an samu wani uzuri wata matsala ta auku sannan sai ayi alqunut shine ake nufi da annawasi amma a rika yin alqunut a kullum wannan fahimta mafi inganci bai dace ba to wannan ita ce fahimta mafi inganci wato bai kamata a rika yin alqunut a kullum ba amma don wani yana alkunut a kullum kuma bai kamata a yi adawa da shi ba me yasa saboda salaf sun yi sabani akai kuma duk abin da aka ce ma salaf sun yi sabani akai to ka sassauta dan karshe kada adawar ka tattaba manyan mutane Allah ya samu gani wanda in ka dubi zatul ma'ad a mujallar na farko shafin 272 ibn al-qayyim jawziya yayi magana akan mas'ala ta al-qunut a sallar asubahi bai kamata a rika yin al-qunut a sallar asubahi a kullum ba amma dan wani yana yi bai kamata a tsananta adawa gare shi ba wannan shine abin da na bada kuma shine abin da yake zabin ma'ad sai tambaya ta hudu ko Allah yana amsa addu'ar fasiki wannan mun yi shi a wancan tafsiri da ya gabata cewa hatta kafiri Allah yana karban addu'arsa amma addu'ar da yake karba ita ce addu'a da fasiki yayi a nan duniya saboda haka yana iya biyan bukatarsa ai mun ce duk wanda kaga ya samu biyan bukata a rayuwar shi Allah ne ya biya ma wa ma bikum min ni'matin fa min Allah da kafiri da matsafi da musulmi na kware da na banza duk wanda kaga ya samu biyan bukata wa ya biya masa Allah ne babu mai iya sarrafa komi a duniya sai Allah to sai dai yana ba ma wanda yake so Allah kuma yana ba mu wanda baya so saboda ita duniya ce amma a lahira baya ba ma kowa sai masoyan shi saboda kafiri yana iya samun ijaba ga addu'arsa fasiki ma yana samun ijaba ga addu'arsa akwai littafin da aka rubuta fiqhul adiya fiqhul adiyati wal azkar littafin fiqhun addu'a da zikiri littafin yana da wahalar samu amma kuma yana da muhimmanci a shafin 260 malamin ya yi magana akan ire-iren waɗannan addu'o'i kamar addu'ar fasiki addu'ar kafiri addu'ar matsafi cin wake biya musu bukata Allah ne amma don Allah ya biya musu bukata baya nuna Allah yana son su kamar istidraji ne Allah zai biya ma bukata ne dan bai son ka saboda alahira kar ma ka samu rabu sai na ƙarshe malamin ya ce masu da'awar cewa hajar ba baiwa bace da wace hujja suka dogara su kaga tambayar ma ba tawo bace masu da'awar cewa hajar ba baiwa bace ina ga su ne za a tambaye su su ba da hujjar اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك